Amurka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. ofishin jakadancin kasar faransa a nijar ya shirya a wannan ranar juma'a goma ga watan juni a harbarsa wani yanan gani da ido kan ayyukan tsaro a cikin gida muna tare da karin bayani kwamitocin zartarwa na ɗaliban jami'o'in maraɗi zandar da tawa suna allah wadda da faɗace-faɗace a cikin wasu jami'o'i a waɗannan lokuta na na makasadin mukaddashin sakatare janar na kwamitin zartarwa na jami'ar maraɗi ya yi tsokaci kan wannan matsala a cikin shirin kuma na musamman za mu je yankin difa inda za mu je mu ga mata da suke mai da hankali kan sana'ar ɗinkin hannu wato ɗinkin halluna. Toma da la yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya game da hajjin shekarar bana hukumomin saudiya sun amince da allurai guda goma na yaƙi da cutar covid-19 domin mahajjata a cewar wata sanarwa ta hukumar hajji da umara ta koho a ranar tara ga watan juni waɗannan allurai su ne pfizer moderna johnson covovax astrazeneca novocovid sinovac. ko covaxin da kuma sputnik sai dai koho ta shawarta allurar johnson da ake ɗauka guda ganin lokacin zuwa hajji ɗan ƙarami ne Ofishin jakadancin Faransa a Nijar ya tsara a wannan ranar Juma'a goma ga watan Juni a cikin ofishin nasa da wani yanan gani da ido kan ayyukan tsaro a cikin gida. Tarukan karawa juna sani tare da 'yan sanda jandarma garda sarki da kuma hukumar kari fararen hula. Karin hasken Rabiatu Mai Kano a cikin fassarar Gungu Muhammad Dantani. Harabar jakadancin ƙasar Faransa a Nijar ita ce ta fi sa'antar da wannan ranar buɗin kofofin ayyukan tsaron gida don ɗaliban da ke ɗaukar darasin sashen zaman lafiya tsaro da aikin ƙasa da kasa na jami'ar albumuni ta yame su fa'inta. Alexander Garcia, jakadan Faransa a Nijar. ana son a darajanta wannan babi na ƙasa da ƙasa kan tsaro. Da farko ana duba ayyukan da jandarmomi da polis suke yi. Irin wannan ta'addanci yana buƙatar haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da ƙasashe makwabtan Nijar da abokanin hulɗa na shekara da shekaru ƙungiyar tarayyar Turai domin yaƙi da irin wannan samfari na ta'addanci. Fanni-fanni da dama aka nuna wa jama'a an kuma nuna musu wani jirgin sama mai sarrafa kansa drone na ma'aikatar cibiyar kokowa da ta'addanci da ke tallafawa gar national da gendarmerie bisa husa'o'in kai dauki ga ra'ayin ɗaliban jami'ar. Al'amarin tsaro na bukatar kuɗaɗe masu yawa wannan jiragen da ba su da matuƙa da hagu muna na da tsada sosai yanzu na gane in an kai hari wasu wurare ba a iya farma 'yan bindiga. Mun ga yadda ake sarrafa kwaya idan wata gobara ta tashi ya za a iya ceto mutanen wannan zai iya taimaka mana. Wanda suka fusa'anta da wannan shirin sun yaba wa ma'aikatan sashen tsaron gida domin su da kuma mutunta 'yancin ɗan adam da suke a yayin gudanar da ayyukansu. A yau da goma ga watan Juni an shirya Arlete wani wata haɗuwa tsakanin masu ruwa da tsaki da kuma makarantu da hukumomi kan harkokin ilimi malta sun mai da hankali kan karuwar tashe hankali a cikin makarantu da sauran hare-hare kan shugabannin ma'aikatar ilimi kan shafukan sada zumunta mauli abdurrahman magajin garin arleta a cikin rahoton usman umaru A Arlit ko da babu musgunawa ta kai hannu ta kayu a samu musgunawar rashin halin kirki. Amma al'amarin tamkar yadda ake sa wani gun to babu shi a nan Arlit. An ko babu shi Arlit ina wa Allah godiya da ya ba mu wannan zaman lafiyar. Ba zan manta da masu ruwa tsaki ba na musamman daga uwayen ɗalibai sandika masu ba da karatu ɗaliban kansu dangance da tattaunawar masalha da muke tare dare da rana. To an dai an samu matsala to lalle akwai wata kasawa a wani bangaren mu yau ba wai shiga wani jaye-jaye ne marasa amfani amma don a ba da shawarwari na kyautata yanayin da muke ciki saboda a sai dai in ce mu ƙara kyautatawa irin shawarwarin da za mu dumawa a kansu kenan tsakanin mu domin ƙara inganta yadda muke tafiyar da kulawar a kwamin ɗinmu ta arlit Fadace-fadace a cikin jami'o'i a waɗannan lokaci na baban na ɗaukar hankalin ƙungiyar 'yan makaranta ta ƙasa a cewar kwamitocin zartarwa na ɗaliban jami'o'in maraɗi zandar da tawa a cikin wata sanarwa a maraɗi haka kuma sun yi Allah wadda da shirin gwamnati game da amsa biyan buƙatunsu. Halidu Isa Abdulrahman magatakardan kwamitin zartarwa na jami'ar maraɗi a cikin rahoton Muhammad Mamman. Muna cikin wata na tara na shekarar karatu har yanzu ba a biya mana koke-kokenmu ba na watan Satumba ba a share muna hawaye ba. Don haka ne ƙungiyoyi uku muka haɗu domin fitar da sanarwa. Da farko dai mun yi Allah wadai a kan siyasar gwamnati bisa al'amarin tsaro da ilimin boko da kuma shiru-shirun da gwamnati ta yi bisa koke-koken ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ESN da ma ƙungiyoyin namu uku. Sannan mun yi Allah Allah wadai akan rashin ba da tarbiyya ta iyali ga ɗalibai da kuma rashin kula iyaye ga yaransu. Sannan mun kira ga gwamnati ta ɗauki mataki akan al'amuran da suke ci gaba da ta'azzara. Domin makarantar boko ta dawo da martabata mun ce ya kamata a dama da ƙungiyoyi da iyayen yaran 'yan makaranta da su da kansu 'yan makaranta a zauna teburi ɗaya a tattauna. A ranar jiya albarkacin ziyarar shugaban ƙasa a Tera Muhammadu Bazum ya yada zango a Garbai Kuru wani ƙauyen jihar Gote da ke karɓar zuwa yanzu kusan mutane da suka ƙaura 1,200. daraktan makarantar ƙauyen ya fara ɗaukar sunayen yara da suka ƙaura domin rubuta su a kuma makaranta mai zuwa hamadu udu daraktan makarantar a cikin rahoton asmani shina Waɗanda suka zo nan mun ɗauki sunayen duka waɗanda suke iya koma makarantar boko musamman yara masu shekaru shida bakwai takwas waɗanda idan suna nan har aka koma makarantar boko mai zuwa to za a ɗauke su a makarantar suna da yawa sun kai su 68 'yan maza da 'yan mata saboda sun ce ya yi shekara biyar rabensu da makarantar boko da yawan su an yi musu aure don haka ne muka ga ya fi dacewa mu mayar da hankali akan yara masu shekaru shida bakwai zuwa takwas. Fiye da ƙananan yara tasa'in ne aka koro daga ƙasar Algeria kuma suka isa zandar a ranar jiya. 'Yan asalin jihohin kance ne da magarya a cewar jami'i na ma'aikatar kare mata da yara. Yaran kuma za a maida su a yankunan su na asili Malam Umar na ma'aikatar kare yara a cikin rahoton Maryama Nuhu. yaro gomiya tara da biyu aka kawo mu yaran na 'yan asalin departamentin mata mai ni kance kenan sannan da saura kuma na departamentin magarya ne wannan yaran kamar da kuka gani su daga agadas a kawo su mu kuma insha Allah za mu aiki tare da su kamar yadda ka'idodin mu na kare hakkin yara suka bada mu nemi garuruwan su ta kana sannan mu nemi uwayen su a can cikin garuruwan su ko yan uwan su dan mu samu mai da kowa gidan shi kuma mu ci gaba da ayyukan mu na kare hakkin yara a can gidajen nasu yaran dan mu waye ma uwayen su kai bisa ga kan wannan halin da ake barin su na zuwa tabura da ba hali bane na kirki hali ne wanda za a iya sa cikin wani yanayi wanda ba a fata. Dan takarar zaben shugaban kasa na ranar 21 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 a Nijar, Muhammad Usman na RDR Canji ya amince da hukuncin da kotun shari'a ta yawo ta bayar a ranar 31 ga watan Mayu kan rikicin zaɓe tsakanin sa da gwamnatin Nijar ya faɗa hakan ne a yan wani taron manema labarai a ranar jiya a Yamai. Na ɗau la'akari da wannan yanke shawarar don ko kotu kamin in samu takardar shaidar hukunci Ina tunani na musamman zuwa ga dukkan jagororin jam'iyyun siyasa, jagororin ƙungiyoyin horar hula da sauran 'yan ƙasa. A cikinsu wasu masu faɗa aji da aka garkame ba kan gaskiya ba a gidan kasu kamar su hamma amadu general mai ritaya mamunin buraima da sauransu wasu saboda kawai sun faɗi ra'ayinsu da kuma wasu ɗaruruwan mutane don sun ba da ra'ayinsu na tilasawar a mutunta sakamakon bisa 'yancin faɗar albarkacin baki kamun su tukur bayya kan ka'ida don haka ina tilasawa kai tsaye a sake su ba tare da shar'i ba dukkan waɗanda ke gidan kaso saboda siyasa ko don faɗar ra'ayi la liberation immediate et sans condition de tous ces prisonniers politiques et d'opinion Karamcin man gazol a Nijar na ƙara kamari tun yau fiye da 'yan kwanaki goma wannan matsala na da nasaba da buƙatar wasu ƙasashe makwabta da mana shiya a cewar biyu Abdurrahman mai kula da sadarwa na kamfanin Sony Def a cewarsa an ɗauki dukkan matakai domin daidaita matsalar a cikin rahoton Rafika a tayar. an saki abin da ya shafi man gazuwal tun wani dan lokaci adadin da ake kawo muna ya yi karanci saboda waɗansu ƙasashe makwabta da ake kaiwa sannan bayan haka sorai gurin da ake ajiye mai ya fuskanci matsala saboda motoci masu kawo mai ba su zuwa da sauri a hali yanzu muna da motocin ɗoka mai wajen saba'in da suke bisa hanya ba su zo ba matakan da muka ɗauka shine za mu ƙirƙiri wata hanya ta farantawa direbobi na ƙarfafa musu gwiwa da mutanen da ke sifiri mai a barauni hanya duka wanda aka kama doka za ta yi aikinta. Sannan a ɓangaren gidajen shan mai ba sa ƙara sayar da mai adadi mai yawa ba tare da izinin hukuma ba ba ƙara sayar da mai ba cikin tsari ba. Euh, Nijar tana halarta a zaman taro karo na 56 na kungiyar kare muhalli da ke gudana daga ranar 6 zuwa 16 ga watan Juni a birnin bon na kasar Jamus kimanin kasashe 200 ne suke halarta wannan haduwa bisa muhalli domin kawo wani yunkuri ga taron COP27 da zai gudana a watan Satumba mai zuwa a Masar. Sai ne Ayuba ɗaya daga cikin wakilan Nijar a cikin rahoton Rahilatu Sumana. Muna a nan Bon bisa haɗin gwiwar mu da wasu abokanan hulɗa da su ma sun zo domin ganin an hamzarta jadawali kan batun asara da kuma son zuciya batun matasa da batun jinsi. Don haka a huskar halartar da muke a tattaunawar daban-daban za mu iya namu ƙoƙari don masu jagorancin tattaunawar su yi la'akari da dukkan bukatun. Ƙasar Misira ta zo ita ma wace ita ke ɗauke da ragamar jagorancin cop din don daukar bukatun dukkan masu ruwa tsaki ga taron don ya zan kuma cop din da za a yi a misira watan nuwamba mai zuwa ya zan cop ce gagaruma ta aiwatawa kuma wadda za ta karfafa ayyukan kokowa da sakin hayakin gubatacce a karfafa shiriyar al'umma kasashen da ke fuskantar lamarin To sai rahoton mu na musamman ɗinkin hula a cikin yankin Difa aiki ne da kuma mata suke yi aikin da ke ba su damar samun kuɗin biyan bukatunsu. mu ya hira da wata mata da ke ɗinkin hula Falmata Ali. ta yi bayani kan yadda take yin hulunan nata masu zane kuma masu farashi mai sauki a cikin rahoton gida abdurrahman ina ɗinka hula kala uku ne hula akwai kindai da ake cewa shine mai tsada kuma akwai mai ido hamsin da ɗaya shine yar borno kuma akwai bangol huluna uku ne hula na maza ne muke yin shi shin san akwai kundai wanda za ka yi shi shine mai tsada tsada ne gare shi in ka yi shi kana iya saidawa dubu ishirin da biyar ishirin da shidda shine kundai bangol ga shi in ka dinka shi shi dai ka mai kyau hannunka yana tafiya za ka iya saida shi a cika goma za ka iya da shi kasa da jikka goma yar borno ne karami ne wanda dai za ka dinka za ka saida shi dubu biyar dubu hudu a haɗe mai kyau da haɗin shi wallahi wani sa'in kana dinkawa ma in aka gani a waje ana so kamma ka ida wani yana bukata daga ya gani ana ce in ka ida a bada wani sa'in kuma a cikin kasuwan nan ma in ka shiga da shi ana siya ma'aikata nawa ne ke aiki tare da ku mutane sun kai biyar shida ma wallahi gaskiya mata ne yawanci akwai maza amma mata sun yi yawa da yake babu wani sana'a mazan da in ka ida ne za su hada su wanke su sa a cikin wanga kwangon nan su gogoge maka wallahi hula ɗaya shi mai tsada shi wata ɗaya ne marasa a kin ga a sati biyu ma inda kai mai yi ne kana yi a kwana goma yanayin yinka ne wallahi akwai guda da lokacin da aka mani tallafi sun bani sun kiraye ne sun bani jari an na je na kawo huluna in koya ma yara wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su a cikin wannan sana'ar babu matsalan komai wallahi akwai daɗi sai dai in baka da karfi ne babu kuma a nan baka samu in dai kana da karfi ko sai dai ka je ka siya kada tun da ni ban taba siya a nan ba na nan bai yayi sai ka je ka siya mai duri kake zuwa ma sana'a hannu kin ga yana da daɗi Bara mutum ya koya mata su yi kokari ba ma mata ba yara kanana za ka iya koya musu wani matan wani yana yi wani bai yayi kin ga wani in kana dinkin ma zai ce maka wannan abun da allura wanga yadi yaushe zai cika mine ne ni kuma abuna na sani sana'a ne tun filazal na sani cikawa ƙarshen labarin namu kenan.